Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 13 ga watan Yulin shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan la'asariyan kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanan labarai. China ta kakaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar saboda cin zarafin musulmi 'yan kabilar Uighur a lardin Zinjiya. Jami'ai a Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ginin gwamnati da ke arewacin lardin Samangan. sojojin hutu a yemen sun kai harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami a wata matatar mai a birnin jizan da ke kudancin saudi arabia a cikin shirin namu ne za ku ji cewa matasan arewacin najeriya sun gudanar da wani taro a kan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin da kuma hanyar samo mafita za kuma cewa an sako wani dan Nijar a cikin 'yan Nijar guda biyu da wasu 'yan bindiga suka sace su a karamar hukumar Illela a jihar Sokoto bayan an ba da naira miliyan biyu a matsayin kuɗin fansa. shugaban kasar ghana na akufa adu kuma ya gargaɗi tawagar sadarwar jam'iyyarsa ta npp da su guji yakin neman zaɓe da amfani da kalaman kabilanci da na addini da ma na jinsi bayan haka sai shirin ilimi da yusuf aliyu harande ya shirya zai gabatar da sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel amma sai mun fara da jin labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da maraici ga cikakkun labaran duniyar China ta kakaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin Amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin Trump ta saka wa kasar akan yadda Beijing take yi wa musulmi 'yan kabilar Uighur a lardin Xinjiang. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China kuwa yin ne ba da sanarwar takunkumin a yau Litinin akan 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican Ted Cruz da Marco Rubio da kuma ɗan majalisar wakilai na Republican Chris Smith. Hau ya kuma ce an saka takunkumin ga Sam Brownback. babban jakadan amurka akan yancin addini na ƙasa da ƙasa da kuma kwamitin zartarwa na majalisar dokoki akan cana da ya kunshi haɗin gwiwar 'yan majalisar dokoki da jami'an fadar white house domin sanya ido akan yancin ɗan adam da bin doka da oda a cana rubio shine ɗaya shugaban kwamitin yayin da smith kuma yake babban mamba kuma tsohon shugaban kwamitin sanarwar kakaba takunkumin ta zo ne 'yan kwanaki bayan da gwamnatin trump ta saka takunkumin kudade akan wasu manyan jami'an china ciki har da chen kwangwo shugaban jam'iyyar kwamisanancin china a xinjiang dangantaka ta taɓarɓare tsakanin ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya a 'yan watannin nan saboda abubuwa da dama ciki har da kasuwanci da damuwa akan haƙƙin bil'adama da ya kunshi hong kong da taiwan da kuma xinjiang a watan da ya gabata ne trump ya rattaba hannu a kan dokar da ta ba da damar sanya wa china takunkumi a sanadiyar cin zarafin musulmai kabilar uigwa da yawansu ya kai miliyan guda da wasu musulmai 'yan tsirarru a lardin xinjiang jami'an afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ginin gwamnati da ke arewacin lardin samangan muhammad sadiq azizi wani kakakin gwamnatin lardin na samangan ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an kai jerin hare-haren ne a yau litini wanda ya soma da harin bom na mota harin bom din ya auna sashen binciken sirri na lardin kamar yadda muhammad hashim sarwari mataimakin shugaban majalisar lardin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press paris hukumomi sun ce akalla mutane 44 ne suka samu raunuka a harin babu wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin ya zuwa yanzu sojojin huti a yemen sun afka wani katafarin matatar mai a birnin jizan da ke kudancin saudi arabia a wani harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami cikin dare in ji kakakin sojin huti a yau litini sojojin kawancen da saudiya ke jagoranta a yaƙi da 'yan huti tun farko sun ce sun yi nasarar lalata wasu makamai masu linzami da sojojin huti suka harba da jirage marasa matuka akan iyakar saudiya babu wani bayani daga saudiya akan inda aka wato inda aka tare makaman ko kuma sun fada wani wuri kamfanin mai na saudiya aramco yana samar da ganga dubu ɗari hudu na tataccen mai a kowace rana a tekun birnin jizan da ke da tazarar kimanin kilomita 60 wato mil 40 da kan iyakar yemen kamfanin na aramco ya ƙi yi bayani game da lamarin a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, shugabannin kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro a garin Ilorin ta jihar Kwara akan matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Wakilin muamina Mustapha Nasir Batsari ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana. Matasan dai waɗanda suka ce sun damu matuƙa akan wannan matsala ta tsaro a yankin arewacin Najeriya. sun ce sun je jihar kwaran ne saboda lura da yadda wasu 'yan ta'adda da kungiyar tsaro ta ametakun ta koro daga kudancin najeriya sun fara shigowa jihar kwaran al'amarin da ke neman ganin an shawo kan shi tun da wuri Muhammad Abdullahi Muhammad shine shugaban kungiyar matasan yankin Arewa ta tsakiyar Najeriya. A kasan kwanakin baya wa nan kudancin Najeriya akwai sashi da suka fito da wato wannan tsari na wato a motokun saboda wa'annan a matakin da su suka dauka a can akwai wa'anda suka fara shigo masu dajina ana samun wa'annan korafi korafi na satan shanu da kuma kama mutane a hanyar ka zuwa lokacin ma muna da labari shekaran jama an samu an harbe wani eh, soja da a kan hanyarsa na zuwa Kwara State. Hmm. So don haka mun samu irin wa'annan korafi kuma mun haɗa su kuma insha Allah za mu miƙa sa zuwa ga shugabannin mu da suke can kwata saboda tabbatar ya kai a rikodin ya kai hannun manya. Har yanzu a wannan lokaci dai akwai matsalar 'yan bindiga masu hallaka mutane a nan jihar Niger. Tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ASP Abdullahi Yarima mai ritaya ya ci lamarin rashin rashin tsaron fa tura ta kai bango yanzu mu kan turi ya kai bango domin yanzu wannan abun yanzu kamar kowane rana ne an gama ɗebe dukiyar mu kaf duk da shanayen mu da kayan gona an hana mu ma girbi doya musamman. To shi ma da ya sarkin Hausawan Ma'undu a ƙaramar hukumar Mariga Malam Bala na Ma'undu wanda a yanzu haka yake cikin gudun hijira ya ce ya sha da kyar. Barayin nan sun zo sun kore mu yaran dajin nan. Yanzu ku kun gan su koko dai kawai labari kuka je kuka gudu. A kiri-kiri ni so hudu ina haduwa da su. anan nan ma'undu. Anan nan ma'undu ni har sun taba dauka ta. Amma sun yi muku banna? A sun yi mana banna sosai. A takaice sun kusa kashe mutum goma garin nan. Anan nan ma'undu. anan ma'undu. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce tana kokarin shawo kan matsalar 'yan bindigar ta hanyar kara jibga jami'an tsaro kamar yadda kakakin 'yan sandan asp wasiyu abiodun ya yi karin bayani we have our deployment across the local government identified where we are having these challenges ya ce mun kara jibga jami'an tsaro a yankunan kananan hukumomin da muka gano ana samun wannan kalubale na 'yan bindigar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla a gaida mustapha nasiru batsari har yanzu akan sha'anin tsaro an kubutar da ɗaya daga cikin 'yan nijar guda biyu da wasu masu satan mutane suka kama su a yayin wani farmaki a ƙaramar hukumar illela ta jihar sokoton najeriya da ke kan iyaka da birnin kwannin jamhuriyar nijar sai dai an biya naira miliyan biyu a matsayin kuɗin fansa kafin aka hannunta shi ga 'yan uwansa yan uwan nashi sun bayyana matukan farin cikin su a cikin wannan rahoto da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana Garba Hassan. To wallahi kan mun ji daɗi ga wanga abu da an kai Allah ya taimaka mana an sako mana mutum guda. Dan sauran mutum guda shi a ca da Asuman. Muna fatan wanda Allah ya sa an ka sako wanga bawan Allah shi ma Allah ya sa a sako shi. Me baka ne me zaka ce mana gashi an sako yan uwa da To Haruna muna muku farin ciki kuma muna mu Allah godiya da wannan abu ya zo a takaice Allah ta kaita shi ya zan dan kaɗan kuma muna ma jama'a musulmi duka godiya da suka ta mu addu'a. Sai da an ka biya kuɗin fansa aka ce nawa aka biya kasan kuɗi ba abin gani na wani. wannan an haɗi ai bai da wata matsala da an riga an ba su kuma ai duniya ta san wanga abu ya faru yana hmm, miliyan biyu muka ba su kasa to ya kuka yi kuka sadu da su kuka ba su wannan wannan ta sadarwa ce muna kiran su suna kiran mu muna ina muna ina asu muka zo inda babu sarki sai Allah sai su su ga da yajin Allah ni tura kanina dan ni ban isa ba ni tura kanina ya kai musu kuɗin ya gobe shi to da shi ni Bubakar suna na to ya kuka yi lokacin da kun kai gaba da gaba da su to gaskiya lokacin da malaman ka da su na gane su bisa motuna sun ɗauko sojan mashin uku kuma ne ya ɗauke da bindiga. Dan da nan bindigogi ka wallahi yan bindigogi na gare su. Dan wannan daji ma wallahi ma ko iko a ce ta can sai sun shirya. Da ko haka da suka ce mani. Da zuwa na kawai sun ka ce na tura kuɗi ni ci ga su na ba su na ka kuɗi kowane ya sauka da bisa min kowa ya shirya ɗin bindiga ma gehe nan na buɗe musu kuɗi sun ka lisa ha sun ha gani sun ga komiya sun ka ɗarme kuma kowa ya hau motunan sun ka kuɗi. ya suka yi suka sako shi bayan ka bada kuɗi nan sun ka aje shi tare da kai ga ka gashi ga eh, kuɗi ga kuɗi na ba sun ka saki shi kuma da nan kun kai wala ba asa da su sun ka buga motuna sun ka tafi sun ka koma inda su a cikin daren alhamis ne dai da ya gabata waɗansu mutane ɗauke da makamai suka yi awon gaba da waɗansu jama'a a cikin garin illela lokal gamman na jihar sokoto da ke dab da garin birnin kwanni na jamhuriyar nijar kuma biyu daga cikin 'yan nijar an kai awon gaba da su a lokacin da maharan suka kai kai wannan farmaki na tambaye shi wanda ya samu kubuta ko a cikin wani hali yake a lokacin da mu kai magana da shi kusan karfe goma sha ɗaya da rabi na daren lahadi da ya gabata kusan awa uku da rabi kenan bayan an sako shi. sai ce alhamdulillah dan cikin yanayi kan gaskiya ko wahala gaskiya dan ba daɗi can gaskiya dan mun sha wahala gaskiya sosai don kawun gaskiya a kai ran kuɗin da aka ce za a amsa gare mu gaskiya mun sha wala don kana ganin saboda yanayin da ba kawo kuɗi da wuri ba harbi na hanke a kawa kuma gashi dai kuma na gode ma da zuwa ta nan da asibiti na tara duka magabata mayar da duk kowa da yan kire da sarki da duka kowa ne sun zo dai sun ga yanayin da nake ciki alhamdulillah sai dai sauran dan wata a can shi dai yanzu dai shi na can ba su koshi ba dama shi dai ne ka baro can ba eh shi ɗaya da farko an su koshi an su ko mutum guda nan kitar shi wani inyamuri ne wannan na ilela shi an su koshi insha Allah amma da kuɗin sauran dangin ɗayan da ba a sako ba suna can suna iya nasu kokari domin ganin shi ma sun kubutar shi daga hannun maharan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya Zindi Mandela ya shahararren masu fafutukar yaƙi da launin fata a Afirka ta kudu Nelson da Winnie Mandela ta mutu a Johannesburg tana da shekaru 59 a duniya. Kafar yada labaran ƙasar ta SABC ta sanar cewa Mandela ta mutu a wani asibiti da ke babban birnin Afirka ta kudu amma ba su bayyana sanadin mutuwar ta ba. jam'iyyar african national congress mai mulki wanda mahaifinta ya jagoranta a mayar kawar da mulkin wariyar launin fata afirka ta kudunce ce ta tabbatar da mutuwarta a shekara ta 1985 ne zindi ta yi fice sa'ad da ta karanto wasikar da mahaifinta ya rubuta ta kin amincewa da sharaɗin samun yancin kai da shugaba pw botha ya bayar na anc ta yi watsi da dabarunta masu tsauri akan nuna adawa ga wariyar launin fata Mandela tana aiki a matsayin jakadiyar Afirka ta kudu a kasar Denmark a lokacin da ta mutu. Ministar harkokin wajen Afirka ta kudu na Lady Pandor ta yaba wa Zindi Mandela tana mai cewa a matsayinta na ɗiyar gwarzon gwagwarmaya Tata Nelson da Mama Winnie ita kanta jaruma ce a fagen gwagwarmaya ta yi wa Afirka ta kudu aiki sosai. daga ƙarshe kasuwannin asiya a yau litini suna kyau sakamakon kyakkyawar fatar masu zuba jari game da batun farfadowar kasuwanci bayan kaucewar annobar coronavirus hannayen jarin kamfanin japan niki ya rufe da ƙarin maki biyu da digo biyu hannayen jarin hang da ke hong kong kuma ya daɗa armashi da kashi digo biyar da maraicin kasuwanci kana shanghai composite ya cirra da maki 1.7 cikin 100 a australia a hannayen jarin S&P da asx shi ma ya cirra da maki igo takwas sai hannayen jarin cosby da ke koriya ta kudu ya cirra da maki 1.6 kana sec da ke taiwan ya yi sama da kashi 1.1 sannan hannayen jarin sensex da ke mumbai ya cirra da maki digo uku cikin 100 A kasuwar mai ana sai da ɗanyen man Amurka akan farashi dalar Amurka 40.14 kowace ganga abin da ke nufin yayi ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari. Kana ana sai da ɗanyen man Brent a kasuwar duniya akan farashi dalar Amurka 42.88 kowace ganga wato yayi ƙasa da maki ɗigo takwas. Hannayen jarin dukkanin manyan kamfanonin Amurka sun yi armashi. To madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ghana na Ado Dankwa Akufa Ado ya gargaɗi rukunin sadarwar jam'iyyarsa ta NPP da su guji amfani da kalaman kabilanci da na addini da na jinsi wurin gangamin yakin neman zaben kasar wanda za a yi a ranar bakwai ga watan Disamba. Shugaban ya yi wannan gargaɗi ne a wata ganawa ta bidiyo da ya yi da shugabannin sadarwar jam'iyyar. wakilinmu a birnin akara ridwan muktar abbas ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Shugaba Akufado ya kasance a killace cikin kwanaki goma da suka wuce a dalilin shawarar da likitarsa ya bayar bayan wani na kusa da shi ya kamu da cutar COVID-19. Wannan ne farkon bidiyo ɗin shugaban tun da ya shiga kulle a sashen fadar shugaban ƙasa. Keɓewan bai hana shugaban zartar da nauyi da kundin tsarin mulki ya aza masa ba. Shugaban ya yi magana akan abin da yake yi cikin kwanaki goma nan. Duk takardun bayanai da takardu daban samun karantawa yanzu ina karanta su kuma na sami kaina cikin ɗawainiya fiye da abin da nike iya yi a da a cikin wato jubilee house lallai kau na aiki sosai a nan mambobin tawagar masu baiwa npp shawara dangane da gangamin siyasa ne da sun ka hada da ministan labarai Kojo Bonun Kurma, ministan Zango da kusurwowi, Mr. Mustapha Hamid da mukaddashin ministan wasannin motsa jiki, Mr. Pero Kijetu sun kai wannan kuryen kuryen taro. Sun kura shimfiɗa yin gangami akan irin nasarori da aka samu. Shugaba Kufa Ado ya ce gwamnati na da kyakkyawan labarin da za ta yi gangami a kai. Ya faɗa wa masu sadarwarsu kansu su yadda a dankwasar da su da siyasar jinsi. kabilanci da addini a ra'ayin akufa ado zaɓin bana zai ta'allaka ne akan kwatanta aiki da mulki. Kamata ya yi mu yi kamfen a Ghana wadda ba maganar inda ka fito ne ba da kabilanci. Wannan ba zai taimaka wa kasar ba, ba zai yi mana taimakon komai ba. Mu ne farkon waɗanda ya kamata mu gane wannan ɗabi'a ta 'yan Ghana wadda ya kumshi abubuwa da yawa da ake tattarawa a irin maganganun ɗiyan gana ya kamata mu shawarta ina kiransu ayyukan gana Na biyu mu musanya ayyukan ganan da wasu ababa masu amfanarwa ko kai musulmi ne ko krista kar ya zama hanyar da muka sa gaba haka ma maganar jinsi bai kamata ya zama hanyar da muka dusa ba ya zamo muna dubi ne a duk lokaci akan kwarewa na aikin shugaba. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwanu Muktar Abbas, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda muke duba matakan da aka ɗauka wanda ya tabbatar da cewar mahukunta a shirye suke domin ganin an kare lafiyar ɗalibai da ta malamai a jamhuriyar Nijar waɗanne irin ƙalubale ake fuskanta a cikin shirin buɗe makarantu. Ga Yusuf Abdullahi ɗauke da ƙarin bayani. To sai dai duk da matakan kare makarantun na Nijar daga barazanar cutar ta corona da gwamnatin Nijar ta yi ikirarin cewa ta ɗauka akwai sauran jan aiki a gaban gwamnatin a cewar Aliyu Hassan Samna shugaban kungiyar malaman makaranta ta ismebba gaskiya gwamnati ya dauki matakai amma abun da aka ka cikin lokacin bai isa ba kamar yanzu in kai lissafi lokacin namu an kawo muna bidon ka wanda za a wanke hannu a da shi amma bidon nawa mai yara nawa da kilasoshi nawa kuma in an yi lissafi yara ba ba su ba shi abun da za su kara kansu wanda ake mata babet yaran primaire secondary ma in ka yi lissafi da yawa in ka tai kana tare da yara ba su da shi kuma abin nan shi yasa kwana na hari ma na komawa kaga ɗalibai suka ce ba su koma tunda sun tabbatar da abin da ake duka ba daidai ba ce haka ya ma a university mun ga shugaban da ya fito na sanin ya ce wallahi motocin da gare su bai isa kenan bai iya sa a kara a kara kiyaye lahiya matalibai kenan gwamnati ya so a koma aka yi niyya a koma kuma an koma amma matakai da aka ɗauka bai isa ba. Domin rage cunkoson ɗalibai a cikin makarantu hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar Nijar sun bullo da wani tsari na musamman na ba da ilimi ta hanyar rarraba ɗalibai kamar yadda kai gama ibrahim daraktan makarantun sakandare na yankin da magaram ya yi karin bayani a secondary abin da muka yi inda muka san da cewa yara sa da yawa kuma akwai irin wani klasosin wani na kara da bai zai sa ba yara samu su zamna su yi karatu mun ba da dama mun ce duk wanda yake iya yana iya raba lakulkin biyu wani wasu zo da sahi tun da kisan ba ba aiki da marci nan a kare daya aiki sabga kare daya da aiki sabga to mun ce maimakon yara su zama gida da kare daya mun ce wasu zo da sahi su yi kur in su saka kare daya da rabi wancan kuma gurbin ba su yi da sahi ba su zo da marci su yi wannan zai ba mu daman cewa da ko an yi ruwa klasun da gare mu suna iya e kama yaran su yi wannan su yi katin da mu. To koya ɗalibai ke kallon wannan tsarin na rarraba su wajen ɗaukar ilimin? Isaka Magaji yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ɗalibai a jamhuriyar Nijar. Akwai rauni kaɗan a tafiyan musamman ma abin da ya sha wajen rukuni-rukuni da ake yi misali aji guda sai a zo a raba shi eh, gida kashi uku ko hudu to nan ma duk da ma cewa abun kamar kusan ɗaya ne me akwai ɓata lokaci a harakan tun yanzu misali gwamnati tana da halin da za a ce a kawo kamar kayan aiki ko wasu na'urori wanda kawai duk in ajin in ma mutum dubu ne in zai shiga cikin ajin ana kawo na'uran da kawai a auna a yi gwaji a auna duk wanda zai shiga cikin ajin a diba a gani in la ya shilau ya shiga ya shiga to ba a yi ba sai ake rarraba suna da hanyar da za su nemo wannan na'urorin wanda ya kamata a ce zai ba mutane damar da za a ci kawai a ci gaba da aiki a ci gaba da daukan darasi a dunkule a lokaci guda ba sai an zo an yi ta rarraba mutane ba a kwata lokaci. yanzu haka dai hankali ya karkata ne wajen ceto shekarar ta bana da haka shugaban kungiyar iyayen ɗalibai na da magaran lawar kulubali ya nemi gudunmuwar iyayen ɗalibai domin cimma burin da aka sawa gaba. Iyaye muna roƙonsu a uh, ba yara kuzarin zuwa wurin aiki tun da kwana arba'in da biyar kaɗan ne na cewa a yi da karatun shekara to amma an aka taimaka musu da yara ƙanana su tashi su a lokaci yaran da zai zamanto za su yi aikin sahe su je na masu yin marice su je sai uwaye sun kula kada yaro ya ce maka yau ban sai gobe da sako a yau da marice ban sai sai na marice miki a a bi su sau da kawa a ba su kwarin gwiwa da su je su yi wannan karatun in suka yi haka to alhamdulillah ina tsammani a cikin kwana biyar kin ana iya wani abu babu zancen wasa aiki ne tukuru da uwaye da yaran a tsaya basu kan aiki babu zancen tseko tseko kai ya zo daga yara kai ya zo daga malamai su ma dai kungiyoyin ɗaliban jamhuriyar nijar sun yanke shawarar sassauta fafutukar da suke yi a cikin waɗannan kwanakin 45 bayan kauracewa azuzuwa na kwana ɗaya da suka yi a farkon koma karatun habu mummuni salisu shine shugaban kungiyar ɗaliban makarantun sakandare na damagaram kuma matsayin mu na kungiya mu ma wani sifile wani waye zan mu sassauta mu gani dan a ci mu guri insha Allah saboda muna tausaya ma wasu yaran wasu uwayensu ba da kuɗin da za su biya musu ekol private mu muna kira da ekol private da su sani wannan kwanaki da aka ya kamata da sarrafa ma ɗiyan talakawa an yi kwana kusan wata uku bisu biyan mu na kuma yanzu mun ji wasu luka sana cewa a cika musu kuɗin su ba ma abun ba yayin mutum ya ji a musu convocation ta jaraba to muna kira da wannan luka na kuɗi da su diba su gani wannan kuɗi su rage shi su taimaka ma ɗiyan talaka tunda da da ake lakwal a nijar dan a buɗe ta ne saboda saboda yan talakawa wanda aka kora a taimaka musu. Wata matsala da kuma ta kunno kai a kwanaki kalilan da sake buɗe makarantun a Nijar ita ce ta labarin da aka yayyada cewa ana yi wa ɗalibai allura a cikin makarantun hakan ya sa iyayen ɗalibai da dama janye 'ya'yansu a cikin makarantun ganin yadda wannan labarin ya saka fargaba a zukatan iyayen ɗalibai hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta nijar sun gaggauta karyata labarin ali goje dango shine babban daraktan da ke kula da ilimi a matakin farko a birnin kwanni ya isar da wannan sakon. mu mushannin lakwal ne yara ko uwan yan lakwal suna son su mukan kan mu son su muke kenan abin da duk zai cuta musu mu za mu kiyaye kuma na kwatanta musu da allura in za a ta ba ta yiwa likita ya zo ya ce kawai allura za shi sai ya shaida masu iko an shaida mu kurefe an shaida mu sarki an shaida mu mayar ga shi za mu allura kuma ga irin allurar da za mu yi kuma ga lokacin da za ta dauka kuma in allura za a yi mu 'yan likita suna shaida mana mu ma mu samu mu shaida ma direktorin lakon su shaida ma musa a shaida ma yara za a yi musu allura a dai ranar shida ga watan august ne za a gudanar da jarabawar karshen shekara ta farko wato bapc sannan a ranar sha bakwai ga watan august na shekarar dubu biyu da ashirin a gudanar da jarabawar bakaloriya ni yusuf abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman wakilin namu Yusuf Abdullahi da wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis taba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen mushin A gaida Yusuf Ali Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bilyaminu Gambo Honkor, karamar hukumar Maiha, jihar Adamawan Najeriya. Yana cewa Assalamu alaikum sashen Hausa. Yau zan bayyana ra'ayina ne kan lashe amai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi dangane da batun buɗe makarantu. Wai shin sai an yi shekaru goma ne kafin a buɗe makarantu? Koko ana jira ne sai cutar corona ta bar Najeriya. a gaskiya da sakel saboda kuwa ɗalibanmu sun gaji da zaman gida tuni da yawansu suka fara mance abubuwan da ake koya musu a baya bugu da ƙari ci gaba da rufe makarantu zai sa ɗaliban su koyi ɗabi'u mara kyau tare kuma da rage musu sha'awar yin karatu gaba ɗaya ina kira ga gwamnati da ta sake yin nazari akan wannan batu na buɗe makarantu sai saƙon babanji mamman banje daga damagaran yana cewa salam voa hausa ku bani dama in yi kira ga al'ummar jamhuriyar niger ganin cewa kunnuwan siyasa sun fara kunno kai a jamhuriyar Nijar. Muna kira ga al'ummar Nijar kar su manta siyasa karamin lokaci gare ta kar ta sa su bata da jama'a. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aminu Fiyol Baban Yusra da Fahad Maradi Nijar. Suka ce salam VOA Hausa ina jinjina wa jandarma na gidan Runji ga bisa namijin ƙoƙarinsu na kama mugayen makamai da suka yi da wasu ɓata gari su biyu. gaskiya mun ji daɗin kama waɗannan 'yancin amana ya kamata gwamnatin ƙasa ta nijar ta fito da su gaban jama'a a kashe su kawai in aka yi haka hankalinmu zai fi kwanciya sai saƙo na ƙarshe da ya fito daga hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina ya ce salamu alaikum voa hausa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwana ana shekawa a garin batsari ya yi sanadiyar yankewar babbar gada wadda ta haɗa garin batsari da katsina muna fata mahukunta za su kawo mana agajin gaggawa domin ceto mu daga halin yi allah ya sa mu dace amin madalla yanzu ko ga aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya china ta kakaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin trump ta saka wa kasar saboda cin zarafin musulmi 'yan kabilar uigwa a lardin Xinjiang. jami'ai a afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ginin gwamnati da ke arewacin lardin samangan sojojin hutu a yemen sun kai harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami a wata matatar mai a birnin jizan da ke kudancin saudi arabia masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi na agogon ghana da gmt za mu sake dawo muku da wani sabon shirin sai dai kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwa da fatan alheri ga alhaji baba sharif shugaban gidan rediyon marhaba fm daga birnin accra da abdulwahab jawando da salu sha'ibu sarauta da dukkanin ma'aikatan marhaba fm yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyan baba ya ko makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirinmu na dare salamu alaikum